هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين انظر كيف يفترون على الله وكفى به إثما مبينا انظر كيف يفترون على الله الكذب كذوبا يند سكي كيركرو كريا سنا ta ga Allah. suna yi ma Allah karya saboda bayan da za a yi kasan makomarka Allah kaɗai yake da ikon sanin makomar bawa wa kafa bihi isman mubina wannan kaɗai ya isa ya zamanto zunubi mabayyani mutumin da zai rika yi wa kansa kirari yana tsarkake kansa yana nuna shi karbabbe ne wajen Allah babu shakka wannan zunubi ne a bayyane ga mai hankali wal kazibu ala khiyanatul amana yin kariya a jingina ta ga Allah madaukaki babu shakka cin amanar Allah ne don haka Allah madaukaki ya ce wa kafa bihi isman mubina wannan ya isa zunubi mabayyane wannan dalili yasa aka samu hadisin al-Imam Ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iyyakum wa tamaduha fa innahu zabhu ku kiyaye kawunan ku kirari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargadi ga musulmai iyakun wata maduha ku kiyaye yin kirari marayukanku ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa fa'in na saboda koyan kane tun mutumin da zai yi ma kansa kirari ko ya yi ma wani kirari to kamar yana yanka shi ne in ji annabi muhammad hadisi ne mai kyau yana sahih sunan ibn majah hadisi na 317 da silsilatu sahiha hadisi na 1196 da kuma hadisi na 2284 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye kirari makawunan domin kuwa kirari din nan yanka ne me annabi yake nufi da wannan magana duba littafan sharhi na hadisan manzon Allah kamar misali faidul qadir littafin al-imam an-nawawi da mujalladi na uku shafi na 129 al-imam an-nawawi yana cewa lima fihi min al-afati fi din al-madi wal mawdu'i duk wanda kaje yana kirara wani malami da malamin da ake kirara shi kirarin da ake musu din nan yana zama musiba ga addininsu shi mai yin kirarin kirarin yana zama musiba ga addininsa wanda kuma ake masa kirarin shi ma kirarin yana zama musiba gare shi shi ya sa manzon Allah ya ja kunnan hadisi ne mai kyau iyakun wata ku kiyaye kirari majuna me yasa annabi ya kira shi da cewa yanka ne samma sammahu zabahan li'annahu yumitu qalba domin kirari yana kashe zuciya shi yasa manzon Allah ya ci siffanta shi da yanka fa ya kharuju min dinihi a dalilin wannan kirari mutum ya rabu da addininsa wa fihi zabhul lil mamduhi shi wanda ake kirara shi shi ma kirarin yana zama yanka gare shi fa innahu yajruhu bi ahwalihi kirarin yana sa mutum ya rudu ya shiga ji da kai na halayyar da ake yabansa a kai ya'ani wa yugrihil ujub wal kibr a wayi gari mutum ya zama mai girman kai saboda kirarin da ake masa wayara nafsahu ahlalil madha yana ganin ya cancanta a kirara shi din musamman idan mutum ya kasance dama yana sha'awar rayuwa ta duniya to da zaran an masa kirari sai a hallaka shi abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne la yantiqu anil hawa don haka yasa duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ka auna da rayuwa za ka taras haka ke afkuwa babu abin da ke daɗa hallaka mutane a yau kamar kirari to kirari bai tsaya ga ta'adi ma rayuwar mutum ba hatta addininsa in ji manzon Allah fa inna huzzabu saboda kirari yanka ne don haka duk wanda ke ma wani kirari kamar yanka shi yake wanda yake ma kansa kirari kamar yana hallaka kansa ne Allah shi kare akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai kamar yadda ya zo cikin hadisin abubakar sami a rajulan yusni ala rajulin manzon allah ya ji wani mutum yana kira da wani ai babu kamar wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai haka ka ta'ata unuka sahibika kai wani kai tonka ai kayan ka wuyan ambaso yin naka shi yana ganin bonsa da yake soyayya ce gare shi manzo Allah ku yace masa yabo da yake masa kamar kashe shi yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana ahadukum madihan sahibahu idan ɗayan ya zama dole la mahala sai ka yabi wani domin akwai wanda sai kan zama dole kamar abin da bahaushe yake faɗa yabon gwani yabon gwani ya zama dole nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan yabon mutum ya zama dole falyakun to sai mutum ya ce ahsabuhu kaza ina kamani wane yana cikin mutanen kirki amma kafin ka rufe baki sai ka ce wala uzaki alallahi ahada ba zan tsarkake kowa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kana cewa ina tamani wane mutumin kwarai ne kaga baka ce wane mutumin kwarai bane wane waliyin Allah ne wane dan aljanna ne a wannan duk kirari ne yabo ne al'amari ne na gaibi wanda babu wanda ya san shi banda Allah don haka in ka ce wane waliyin Allah ne ka yi ma Allah ƙarya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi unzur kaifa yaftaruna ala Allahil kaziba ka duba yadda suke ma Allah karya. ya aka yi kasan waliyin Allah ya aka yi kasan dan aljanna ya aka yi kasan masoyin Allah duk wanda zai furta cewa wane waliyin Allah ne babu shakka wannan yayi ma Allah ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shaida na kwarai ta yi ƙarfi halayen kirki suka rijaya cikin wato daga cikin halayen mutum ya zama dole sai kayan yabo gare shi to a nan sai ka ce ina tamani wani mutumin kwarai kafin ka rufe baki sai ka ce wala ku zaki alallahi ahada ko ba na tsarkake kowa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to ka kare kanka in ka duba tafsirin ibnu kasir na waɗannan ayoyi da muke karantawa ibnu kasir ya ce wa lihada qala ta'ala balillahu yuzakki man sha? shi yasa Allah ya ce Allah shi kadai yake da ikon tsarkake wanda ya ga dama Allah yake da ikon tsarkake wanda ya ga dama kai dan adam baka iya tsarkake kowa don haka nan da kuke gani a duniya su kowa ne ba a sanin waye tsira sai a ranar tashi kiyama ay almarji'u fi zalika ila Allah makoma tana ga Allah azza wa jalla li annahu alimun bi haqa'iqil umuri wa qawamiha saboda shi Allah kadai shi ya san gaskiyan al'amari shi ya san abin da ya buya duk shaidan da zaka ba ma dan adam kana ba da shaida ne da zahiri shi kuwa dan adam rayuwarsa guda biyu ce akwai zahiri akwai baɗini idan ka san zahiri baka san baɗini ba idan ka ɗauki hakki na sanin baɗini ka ƙara ma kanka akan hakki na sanin zahiri to ka hau gurbi na Allah subhanahu wa ta'ala ka shiga hakki na Allah madaukaki saboda haka Allah madaukaki yake cewa unzur kaifa yaftaruna ala Allahi al kasiba. ka duba yadda suke jingina karya ga Allah subhanahu wata'ala Allah madaukaki ya ambaci wani nau'i kuma na cin amana yana cewa alam tara ila na utu nasiban min al cin amana aka kwatanta ta ga yahudawa tambaya ta biyu da ake wa manzon Allah shi ma ya danganci cin amana aka ce shin kaga waɗanda aka ba su wani rabo na littafi utu nasiban min alkitabi an ba su wani yanki na littafi su ne yahudu ga littafi a hannunsu Allah ya ba su littafi ya turo musu annabin Allah amma duk haka yu'minuna bil jibti wa taguti suna imani da jibti suna imani da taguti wa yaquluna suna cewa haula'i ahda wa yaquluna lil ladina kafaru suna gaya makafirai haula'i ahda min allazina amanu sabila ai waɗannan kafirai sun fi kasancewa akan shiryayyar hanya fiye da masu imani in ka duba majmu'u fatawa na shekul islam rahimahullah ta'ala mujallar na 27 shafin 151 shekul islam yana cewa ya ɗauko fassaran da aka samu na sahabban annabi muhammad a zuwa ga tabi'ai game da waɗannan kalmomi guda biyu da ake kira aljibutu da kuma attagut abinda ake cewa aljibutu shine sihiri abinda ake cewa attagut yani ashaitan sannan akan kira gumaka da al-tagut kuma wannan yana daga al'adar larabawa a zamanin jahiliya tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato imani da aljibtu shine mai sihiri imani da matsafi imani da boka wannan al'ada ce ta yau ta kafirai kafin zuwan manzon allah in ka duba sunan sa'id ibn mansur kitabul jihad babu ma ja'a fil jubni wa shaja hadisi na 2377 har ma a cikin sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo labarin ta'liqan bayanin jabir bin abdullah al amsari wanda ake masa tambaya ana tambayan jabir su'ila an tawaguti allati eh, at-tawaqit allati kanu yatahakamuna ilaiha ana tambayan jabir bin abdullahi sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam game da abin da ake kira attaqutu da aljibtu ya ce ai masihirta allah yake nufi a nan saboda a zamanin jahiliya a zamanin jahiliya wato kafin zuwan manzon allah larabawa alƙalansu su ne bokaye alƙali shi ne boka matsafi shine alkali shi yake raba gardama tsakanin mutane saboda haka eh, in ji jabir bin abdullahi al-ansari ya ce kana fi juhaina wahidun yankin Tuhaina suna da babban boka guda daya wanda alkali ne idan rigima ta kaure gunsa ake zuwa sannan banu aslam suna da guda daya wa fi kulli hayyin wahidun kowace unguwa ta larabawa ana samun kasaitaccen boka wanda yake raba gardama tsakanin mutane sai jabir ya ce wahiyar kuhanun yanzu alaiha shaita bokaye ne da aljanu ke sauka gare su don haka idan rigima ta auku sai a tafi wurin boka boka shi zai warware wannan gardama Wanda shi ne mafi ingancin fassara da aka yi ma aljibtu wa tagut fassaran sahabban manzon Allah Jabir ya fassara haka Abdullah bin Abbas ya fassara haka Sayyidina Umar ya fassara haka in ka duba lisanul Arab mujalladi na uku shafi na sittin fassarar kalma ta aljibtu al'ada ce ta larabawa tun zamanin jahiliya kafin zuwan annabi muhammad idan rigima ta kaure a tsakanin mutane gurin wa za a tafi waye alkali shine boka matsafi to sai ka bar ma wancan zamani na jahiliya kafin zuwan manzon allah ka tsallaka ka faɗo najeriya a zamaninmu na yau ka bar ma jahiliyar da ka dawo zamani na yau har yanzu hatta tsakanin mutanen da ke da'awar ahalus sunna ne in aka yi sata a tsakanin mutane ko rigima ta kawai sai a ce mu je gurin wani zai raba gardama zai gano mana barawa zuwan annabi muhammad yana daga nau'in cin amana na aƙidar allah to abin da ya faru kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa ya ce sai yahudawa malaman yahudawa suka tashi daga garin madina suka tafi makka yahudawa suna kamfen suna neman haɗin kai na larabawa akan a yi taron dangi ma'annabi muhammad a taho madina a hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da musulmai a ga bayan musulunci baki ɗayansa saboda haka yahudawa suka zaɓi manyan shugabanninsu sai suka tafi makka suna bin larabawa gari-gari ana zaunawa ana bicin da su yadda za a yi a samar da runduna mai karfi wanda za a zo a yi taron dangi akan annabi muhammad a garin madina shine ake kira yakin al yahudawa da suka tafi makka falamma qadimu ala quraish abdullahi ibn abbas ya bada labari lokacin da suka isa wajen qurayshawa sai qurayshawa suka ce to mu fa akwai tambayar da ta dan dame mu amma muna so ku ne za ku warware mana wannan gardama ko za ku ba mu amsa musulunci ga kuma tambayin da aka musu sa ce addinin muhammadu ya fi ai kaga dole sun ci amana na aƙida fasadukum addinukum khairun am dinu muhammadin shin addinin larabawan nan ne yafi ko ko addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai waɗannan malaman yahudawa suka ce bal dinukum khairun min dinihi ai addinin ku na gargajiyan nan inji malaman yahudawa addinin ku na gargajiya ya fi addinin muhammadu inganci wa antum ahda minhu wa mimman ittaba'u ku din nan kun fi zama akan shari'a fiye da muhammadu da kuma waɗanda ke tare da shi shine sai Allah madaukake saukar da wannan aya alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi shin ko kaga waɗanda aka ba su rabo na littafi suna da attaura a hannu nuna bil jibti wa taguti gashi kuma yanzu suna imani da manyan bokaye da daguti shedani bautan gunki wai za su ce ya kulu na lilladina kafaru haula'i ahada min na amanu sabila wai malamin ba yahudi saboda cin amanar addinin Allah zai ce makafirai addininsu ya fi zama kan shiriya fiye da addinin annabi muhammad shine allah ya ce ula'ika na la'anahum ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamarsa saboda in ba la'antar Allah tana kan malami ba ya za a yi ka danne gaskiya ya za a yi ka ce musulmi wanda ke da littafin alkur'ani a ce addininsa bai kai addinin matsafa ba wa man yal'an Allah wanda Allah ya la'ance shi kuwa da tajida da nasira ba ka iya sama masa wani mai taimako inji Allah subhanahu wa ta'ala shine ibnu kasir yake cewa wa inna ma qalu lahum zalika liyastamiru ila nusrati yahudawa sun san gaskiya addinin annabi muhammad ya fi kowane addini a duniya sun sani amma me yasa suka boye saboda abin da ya kawo su maka ba tattauna al'amarin addini ba ne sun zo ne don neman haɗin kai a hallaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ko suka faɗi gaskiya to ba za a ba su wannan haɗin kan ba don haka sai suka ce bal dinukum khairun min dinihi wa antum ahda minhu wa mimman ittaba'a kaga sun faɗa ne saboda su samu taimakonsu. wannan dalili shi ya haifar da yakin da ake kira eh, gazwatul ahzabi wanda larabawa suka haɗa kai da yahudawa don su murku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine allah yake cewa allahun nasibu min allah فإذا min mulki ko ko suna da wani rabo ne na mulki na Allah fa idza la yutuna don haka ba su iya ba mu mutane hujin da ke daidai hujin da ke jikin kwayar dabino an-naqir da larabci ana cewa an-nuqtatu fi nawati akwai in ka ɗauki kwayan dabino idan ka duba akwai wani huji ɗan karami a jikinsa wanda a ta wannan hujin ne idan aka shuka dabino ta wannan ne yake tsira ya yi saiwa ya samar da bishiya larabci addini ne wanda ke da faɗi saboda haka abubuwa ƙanana za ka ga a larabci akwai sunayensu hatta kwayan dabino jikin dabino ko ina da sunan shi wannan dan hujin da yake cikin dabino shi ma yana da suna shi ake kira annaqir in ka duba tafsirin ibnu kasir yana cewa wa huwa nuqtatu lati fi nawati ah, wanda shine fasaran abdullahi bin abbas wal aksari akasarin malamai abin suke fada kenan tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah mu da ya ba da misali misali na hikima misali na hikima shine Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi yin kyauta ma 'yan adam da ya tashi yin kyauta ma 'yan adam tun daga farkon duniya zuwa ta, sai ya ba su dabino guda ɗaya misali kenan Allah ya ɗauki dabino ya ba wa mutane dabinon nan da ya tashi ba wa mutane sai ya aje dabinon a wajen ƙabila ɗaya ita ce banu isra'ila wannan dabino da Allah ya ajiye a wajen banu Isra'il da haka su suke suka dinga cin amfanin dabinon har ya ƙare abin da ya rage shine kwayan dabinon kaga babu amfanin a jikin shi to kwayan dabinon ma suka mamaye amma abin da ya rage wuri guda ne a ce daidai inda allura zai taba su dan ba mu wani mana suka ce wannan masu ki wato hikima ce Allah madaukake yake nuna ya ce to ko dai suna da wani yanki ne na mulki fa'izan layi, utunan nasa na kera don haka saboda tsananin rowa ko da a ce kyautar da za su yi wa sauran duniya ya zama bai wuce faɗin wato kan allura ba me hada su ba su da ku an ba ku dabinon gaba ɗaya ta kunci abin da kawai ake so a gare ku shine ya zama kun ba da ɗan kaɗan wato wannan kamar Allah ya yana ishara ne da rahamar da ya yi da kuma falalar da yi wa banu Isra'il tsawon tarihi saboda akasarin manzannin Allah waɗanda Allah madaukaki ya aiko a duniya sun taho ne cikin zuriya ta annabi Yaqub alaihi salam su ne banu Isra'il ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi nufin zai aiko shi karkashin larabawa amma wannan ma ba su yarda ba karka daɗa karka rage abin da ya hana bature musulunta kenan don me annabin zai zo daga wajen larabawa shikenan me allah ya ce a gaba am yahsuduna min fadlihi ko ku hassada suke wa mutane saboda abin da Allah ya ba su na falala kalma ta annasu nan tana nufin annabi Muhammad saboda Allah ya kan yi amfani da kalma a Qur'ani wacce ma'ananta jam'u alhali nufinsa ifradu am yahsuduna nasa shin suna wa mutane hassada ne wato suna yi wa annabi muhammad hassada saboda allah ya bashi manzanci ya bashi daraja mafi ɗaukaka faƙad atena ala ibrahim idan ma wannan ne shine allah ya ce su koma su dubi tarihi in aka dubi zuriyar annabi ibrahim alaihi salam waɗanda suka fito ƙarƙashin banu isra'il su ne 'ya'yan annabi yaƙub allah madaukaki ya ce mun ba su alkitab idan littafi allah ya ba wa annabi muhammad qur'ani littafai nawa allah ya bayar ma zuriyar banu isra'il wal hikima abinda ake cewa alhikima shine ma'arifatul haqqi wal amal bihi sanin gaskiya da aiki da shi fassarar al-imam malik da mujahid ka san gaskiya kai aiki da shi shi ake kira alhikima saboda kalma ta alkitab wal hikima ta zo da ma'ana kamar kashi biyu cikin alqur'ani mun ba su littafi mun ba su fahimtar littafi wa mulkan azima sannan kuma mun ba su mulki mai girma annabi eh, suleiman sai da ya mallaki duniya ya mallaki aljanu da mutane annabi suleiman yana daga zuriyar banu isra'il allah ya saukar da littafai da dama a gare su a taura injil zabur sai ya ɗauko ƙur'ani kaɗai ya ba larabawa allah ya saukar da manzanni da yawa ulul asmi daga banu isra'il sai ya ɗauko guda ɗaya sai ya ba mu larabawa shin ba da hasada suke irin wannan Allah ya ce fa minhum man amana fa minhum man amana bi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira fa minhum man amana bihi daga cikin su wanda ke imani da manzo da muka aika wa minhum man sadda anhu da kuma wanda ke kaucewa in harafa an wanda ke kaucewa ga annabin da aka aika wa kafa bi jahannama sa'ira wuta jahannama ta isa mai babbaka ga waɗanda aka sa cikin ta Allah ya kare mu innal ladina kafaru suka kafirce mu ayoyinmu shi Allah babu son kai tare da shi daga kowace kabila mutum ya fito inda ya kafiri ne makomarsa wuta ne ko da kuwa yana da dangantaka da annabi muhammad shi yasa ya ce saufa nuslihim na duk wanda suka kafirce mu ayoyinmu to alfaharin cewa mu 'ya'yan wani ne ba zai amfani ku ba kiyama Allah zai zuba ku a wuta ya kona ku kullama nabijat juluduhum annabiju almatbu idan aka ce nabujat ana nufin tabakat duk sa'ilin da fatan jiki ya nuna a wutar jahannama baddannahum juludan gairaha sai a canza musu wasu fatun sabanin nada liyazuqul azaba don su ƙara ɗanɗana azabar Allah inna Allah kana azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi mai hikima kaga an baku misali na cin amana game da addinin Allah subhanahu wata'ala wanda yahudawa suka yi sun ci amanar Allah ta wajen saba alkawarin da suka yi ma Allah subhanahu wata'ala da kuma aiki da dokokinsa bayan Allah ya kawo wannan shimfiɗa sai ya ce mene aikata ayyuka a salihat ingantattu Allah ka samu iya sanu da khiluhum jannatin tajri min tahtiha al za mu shigar da su gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha abadan suna da goma cikin gidajen aljanna har abada lahum fiha azwajun mutahhara suna samun mata tsarkaka a gidan aljanna wa nudkhiluhum dhillan qalila za mu shigar da su inuwa mai dawwama idan aka ce zillan zalila ana nufin adda'imu zilli inuwan da baya gushewa kaddamat zilalatu ka duba bayani shekul islam cikin majmu'u fatawa mujallaji na biyu shafin 491 wato aljanna inuwarta ta bambanta da inuwa ta duniya inuwar aljanna ta samu bayani kashi-kashi wannan wani lokaci za mu yi magana a kai daga cikin siffar da Allah ya ba ma inuwar aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zillan zalila zillan zalila inuwa mai ba da inuwa me ake nufi da inuwa mai ba da inuwa ana nufin inuwar da bai yiwuwa ya rabu da kai ko da yaushe yana tare da kai shi yasa ake aka ce adda'imu zill eh, yana cewa aljannatu laysa fiha shamsu me ke sa a samu inuwa a duniya saboda rana ne to a cikin aljanna babu rana wala kamarun ba wata ba rana ba wata walakin ta yaya ake san lokaci na'am akwai lokaci a aljanna babu shakka saboda a cikin ayoyin alkur'ani allah yana bayyana mana cewa akwai safiya akwai yammaci to kaga kenan ya nuna cewa akwai wani lokaci to amma lokacin ya za a yi a gane safin a gane yammacin sai ce tu'raful awqatu yanda ake iya sanin lokaci a aljanna sabanin duniya domin sanin mu na lokaci a nan duniya gaba ɗaya ilimin mu ya ta'allaka ne da rana da rana tunda babu rana magana ta gari amma a aljanna ana sanin lokuta ne ta wasu haske ba na rana ba Eh, shekul islam ya cewa kad ruwiya annaha tabharu min tahti al-arsh wannan haske yana fitowa ne daga karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala hasken yana fitowa daga karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala fa zamanu hunalika miqdarul haraka allati biha tabharu tilka al-anwar haka ana gane lokaci ne gwargwadon motsin wannan haske da ke fitowa ta karkashin al'arshin Allah madaukaki wanda ya kyautata biyayyarsa ga addinin Allah to Allah zai sa sashi aljanna wacce take da wannan siffa Allah ka samu na ciki sannan sai Allah ya dawo gare mu mu masoyan annabi Muhammad me yace mana ya cin amana cin amanar addinin Allah a danna gaskiya wannan cin amanar Allah ne sannan a ki aiki da littafin Allah a koma aiki da maganar boka a ki aiki da dokar Allah a koma aiki da maganar boka babu shakka cin amanar Allah shi sa Allah ya ce inna Allah ya amurukum lalle Allah yana umurtanku an tu'addul amanati ila ahliha bayar da amanoni ga masu su kaga kenan amana ba ɗaya bace al'amanati amanoni amana tana da yawa ku tabbata kun tsayar da amana in ji Allah maɗaukaki wai za a kamtun bayyana nasu idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku yi hukuncin nan da adalci inna Allah yi ya'idukum bihi ni'imma ana nufin ni'imat ni'imat eh, ni'ima ma ya'idukum Allah bihi inna allaha ya idu kumbi kamar yadda zo cikin an-nihaya fi gari bil hadith wal ya'ani ni'matul fi'la wal khasla ma dalla da wanda ya rike wannan wasiya ta Allah shine abinda ake nufi da lallai ma dalla da abinda Allah ke muku wa'azi da shi game da amana inna Allah kana sami'an basira lallai Allah ya kasance mai ji mai gani waye ya tsaye da amana waye kuma ya ci amanar sa? يا أيها الذين آمنوا يا sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da kuma masu ma'abota um, al'amari ma'abota ba da umarni daga cikin shugabanni kenan fa in tanaza'tum fi shay'in kuka yi jayayya game da wani abu farduhu ila Allah war sai ku mayar da shi ga Allah da manzonsa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da kuma ranar karshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma wannan shine mafi kyawun komawa idan aka ce ta'wil ana nufin al'aulu al'aulu da larabci ma'anarsa arruju'u ala shay'u ya'ulu akan ce aulan wa ma'alan ma'anansa raja'a idan ka duba littafai da suke fassara kalmomi na larabci eh, a nan allah maɗaukaki yana jan hankalin mu riƙe amana babban amana ita ce aƙida mu yi wa Allah biyayya mu yi wa manzonsa biyayya mu yi wa shugabanni biyayya idan aka samu jayayya mu je wajen boka bala ba haka Allah ce ba idza tanaza fa in tun fi shai'in farudduhu ila Allah war ku mayar da al'amarin nan ga Allah da manzonsa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir waye ya kamata ya zama zai raba gardama tsakanin musulmai shine Allah da manzonsa su kadai Allah ya ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila in ka duba tafsirin ibn kasir tafsirin ibn kasir da tafsirin al-imam al-qurtubi eh, al-jami'u li ahkam al-qur'an fassaran waɗannan ayoyi da muke karanta su na suratul nisa'i yana mujalladi na biyar shafin 255 al'imamul ƙurtubi ya ce hazihil ayatu min ummahatil ahka wannan aya da muka karanta tana daga cikin manyan dokokin allah da suke cikin alkur'ani mafi girman dokar allah da take cikin alkur'ani wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wallahi wannan aya da aya da take gabanta ya ayyu allazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum kaga ayoyi guda biyu kacal ko biyu kadai inna allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha da kuma ya ayyu allazina amanu atiullaha wa atiur rasula al-imam al-qurtubi yace in kana neman manyan ayoyi na alqur'ani wadanda suke magana akan dokan Allah to babu shakka wannan tana cikin su wannan aya tana cikinsu ilimin da ta kunsa yana da yawan gaske ilimin da ayan ta kunsa yana da yawan gaske don haka yasa shekul islam eh, rahimahullah ta'ala ya rubuta littafi gaba daya akan ayoyin nan guda biyu inna allah ya amurkum an tu'addu amanati ila ahliha da ayar da take gabanta. wannan littafi wannan littafi shekul islam ya rubuta shine littafin da ake kira a siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya wallahi littafin gaba ɗaya ya rubuta ne saboda ayoyin nan guda biyu da ya gama rubuta littafin in ka duba mukaddima na littafin A siyasatu shar'iyya shafi na goma sha ɗaya shekul islam ya ce fa risalatun mukhtasara wannan ma littafin da na rubuta muku takaitacce ne wa hazihi risalatun mabniyatun ala ayatil umara fi kitabillah wannan littafi da na rubuta gaba ɗaya an gina littafin ne akan aya guda ɗaya wacce ta yi bayani akan shugabanci a littafin Allah inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha don haka malamai suke cewa wannan ayan ta sauka ne inji Sheikhul Islam fi wulatil umur ayar farko ta shugabanni ce in ji shekul islam inna allaha ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha allah yana umarnin ku ku ba da amana ga waɗanda suka cancance ta suwa ake magana a kai ana magana ne da shugabanni sai ce wa nazalat saniya aya ta biyu kuma fa aya ta biyu kuma fa ta sauka ne fi ra'iya saboda talakawa aya ta farko tana magana ne akan shugabanni don shugabanni suke rike da amana na shugabanci saboda haka sai Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha mabiyan su talakawa fa ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu wa ulil amri minkum don haka kowane sashi yana rike da amana inda shekul islam shugabanni suna rike da amana na jagoranci talakawa suna rike da amana na biyayya idan fi islahin ra'i wa ra'iyya da ya rubuta wannan littafi ya tsara shi akan yaya ake mulki a shari'ar musulunci menene mulki ya tanada sannan kuma wani irin hakki ne yake kan mabiya su talakawa a ƙarshen magana yana cewa wa idan kanat al-aya kan aujabat ada al-amanati ila ahliha wal hukmu bil adli tunda ayan tana cewa wajibi ne shugabanni su mai tsaye da adalci su kai amana idan suka kai amana sannan kuma wal hukmu bil adli idan za su yi hukunci a samu adalci to talakawa aka ce ku yi musu biyayya sai shekul islam ya ce fa hazani jima'u siyasatil adila wal wilayati shar'iyya kaga abu biyu dinnan su suka hada shugabanci na adalci matukar shugaba yana rike amana yana adalci wajen hukuncinsa magana ta kare babu shakka mulkinsa zai yi albarka wannan ba sai an nemi biyayyar talakawa wajen shi ba a don haka ita amana tana kan shugabanni sannan amanan tana kan talakawa kaga kenan wannan aya kamar da al-Imam Qurtubi ya faɗa aya ce da ta kunshi manyan wato ilimi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya saka a cikin al daga cikin waɗanda amana Allah yake umarni mu mayar da ita mu tsayar da ita waɗannan sahabai suka ce amana ta shafi komai gaba ɗaya rayuwar ɗan adam ne ita amanan ta shafi rayuwar ɗan adam gaba ɗaya fil wudu'i was salati was zakati amanar tana alwala amanan tana sallah amanan tana zakka amanan tana wankan janaba was sawmi amanan tana azumi wal kaili wal wazni wal wada'i hatta harka na kasuwanci duk amana tana shiga da haka imamu qurtubi ce fal ayatu shamilatun bi nazmiha li kulli amanatin wannan aya ta kunshi dukkan wata amana wacce take tsakanin mutum da mutum ko ko tsakanin mutum da Allah subhanahu wataala in ka samu littafin ibnul arabi wanda ake kira ahkamul qur'an ahkamul qur'an mujallad na farko shafin 571 fahiya ammatun wannan amana ta game rayuwar dan adam shamilatun bi nuzumiha li kulli amana wa hiya a'dadun kasira ita amana da Allah ke umarni gare mu mu tsayar da ita ba a guda bane tana da yawan gaske in ji malamai don haka akwai wani mutum da ake kiran shi zazanu abu umar alkindi zazanu wato zamanin manzon Allah yana da rai amma dai bai musulunta ba sai bayan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, ya lizimci Abdullah bin Mas'ud ya lizimci Abdullah bin Mas'ud da wasu sahabbai na manzon Allah yana karatu wajen su kaga kenan tabi'i ne ana sa shi cikin tabi'ai zazan Abu Umar al-Kindi yana tare da Abdullah bin Mas'ud sai ya ji Abdullah bin Mas'ud ya ce al-qatl fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana abdullahi bin mas'ud ya ce idan mutum ya tafi yaƙi sai aka kashe shi kenan ya yi shahada to wannan mutuwar da ya yi a yaƙi a dalilinta allah zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya amma fa banda amana banda amana abdullahi bin mas'ud ya ce yi uta bil abdu yawmal qiyama za a kawo mutumin a ranar tashin kiyama za a kawo shi filin hisabi wa in qutila fi sabila ko da a yaƙi wannan mutumin ya mutu fa yuqalu za a ce mar addi amanataka bayar da amanarka ya kai bawan Allah fa yaqulu sai ce ai rabbi kaifa wa kad zahabatin duniya ina zan iya mayar da amana bayan duniyar gaba ɗaya ta tafi babu ita fa yuqalu sai a ce mar in taliqu bihi ila alhawiya ku kai shi wuta ta alhawiya in kai kun kai shi cikin wuta zai samu wannan amanar a cikin wutar tunda babu duniya bare ya dauko tunda ya ci amanan a duniya shi ko Allah ya yi umarni sai ka bayar da amana yadda ya faɗa cikin wannan aya inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana muku umarni ku mayar da amana ga masu shi to wallahi wannan umarni na Allah bai tsaya na duniya ba har a kiyama in baka mayar da amanar ba a duniya a ranar tashin kiyama sai ka mai da ita idan an nemi ka a filin hisabi ka ce babu ita sai Allah ya ce ku kai shi wuta zai same ta idan an sa shi a wuta in ji abdullahi bin mas'u fa yuntalaqu bihi ila hawiya wa yumassalu lahu amanatu Allah zai misilta masa ga amanar din ka na dufi a ilai misali idan ajiyan kuɗi ne idan ajiyan kuɗi ne aka kawo mar yana shiga wutan nan zai ga kuɗin gashi nan yadda aka bashi fayaraha fayarifaha ya ga wannan kuɗi ya gane ajiyar da aka bashi fa ya hawi fi asariha don haka zai ta tafiya don ya ɗauko kuɗin kuma yana daɗa yin ƙasa cikin wuta fi asariha hatta yudrikaha sai ya samu ya kama wannan amanan lokacin kama amanar ko ya isa ƙarshen wuta sannan fa ya hamilaha sai ya ɗauko amanar a kafaɗansa alaman hata hatta idza zanna annahu kharijun ya taho kofar wuta zai tsallaka kenan ya fito ya ce Allah ga amanar da aka bani in ajiye hatta idza zanna annahu kharijun zallat amman kibayi sai amanar ta goce daga kafaɗansa sai ta faɗi fa huwa yahbi sai ya juya ya yunkura zai kama ba zai iya ba fi asari hadan haka zai ta bin wannan amanar abadal abidin haka zai yi har abada sai ya kama ya ɗauko ya zo zai fita amma da sai ta kubuce ya bi ta azaba sake na a cikin wuta ko da wannan mutumin ya yi mutuwar shahada in ji abdullahi bin mas'ud sannan sai abdullahi bin mas'ud ya ce wa almajiransa as-salatu amana kar ku ɗauka ajiyan kuɗi ne kadai amana kun ga sallah amana ce alwudu'u amana alwala da kuke gani amana ce alwaznu amana sikeli da ake auna nauyin abubuwa shi ma amana ne walkailu amana ya ce mudu da ake auna hatsi shi ma amana ne wa ashiya'un addadaha zazanu ya ce abdullahi bin mas'ud sai ya kirga abubuwa da dama sannan sai ya ce wa a'azamu zalikal wada'i babu shakka daga cikin amana mafi girma akwai ajiya da aka kawo maka a cewa na ga wannan aje to wannan magana da abdullahi bin masudi ya faɗa ma almajiransa shi zazanu maganar ba ta natsu a ransa ba saboda haka ya ce fa ataitul bara bin azib sai na tafi ga albara bin azib sahabi manzon Allah ba kuntu sai na ce ala tara ila ma kala ibn masudin tunda sahabban annabi suna da yawa idan ka ji baƙon magana baƙuwar magana daga bakin wannan sahabi sai ka tafi wajen wancan sahabi don ya warware maka saboda haka da ya ji wannan magana sai ya tafi ga albara bin azib shin ka ji abin da abdullahi bin masud yake faɗa kuwa kala kaza wa kaza kala kaza wa kaza kala sai albara abin azib ya ce sadaka babu shakka abin da abdullahi bin masud ya faɗa gaskiya ne bari ma in datse maka amma sami ita ya hulullahu baka ji bane allah da kansa ya faɗa a suratun nisa'i inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha allah yana umurtan ku ku bayar da amana ga masu shi Ah, wannan hadisi yana shu'abul iman littafin al-imam al bayhaqi <clears throat> hadisi na 5266 hadisi ne babu shakka yana da kyau in ka duba sahihu targhib wa tarhib hadisi na 1763 don haka kenan ita amana ta game rayuwar mu kar ka dauke ta abu guda daya amana ta game rayuwar mu akwai matsaloli waɗanda ya kamata a ce mun yi magana kai kamar guda bakwai Allah ya kare mu daga sharrin wannan zamani Allah ka ba mu damar riko da amana kuma ka samu cikin waɗanda za su tsira a ranar tashin kiyama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين